This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan Washington yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ma za a iya ji mata gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. Akan kafa sadarwa ta intanet muna nan a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu sauran assalamu alaikum barkanmu da wannan yamma ta talata. Suna na bella Habib Ladanci tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke kawo muku wannan shirin. Bari mu je kan labaran. To sojan ƙasar Thailand sun ce ba juyin mulki ne suka yi ba sun dai kafa dokar ta ɓata ne domin maido da zaman lafiya. sannan yau ake sa ran majalisar dokokin kasar libya ta koma zamanta bayan da wasu bata gari karkashin jagoranci wani kwamanda suka je suka mata kaca-kaca ba haka yau al'ummar kasar malawi suke fitowa rumfunan zaɓe domin zaben sabon shugaban kasar su to madalla bayan labaran duniya za mu ji ƙarin bayani akan sabon hari da aka kai a baya bayan nan a birnin jos da ke jihar plateau a arewacin najeriya kuma da yake yau 'yan majalisar dattawa suke zaman eh, jefa kuri'ar sabon doka ta ɓace wa jihohi uku na borno yobe da adamawa shi ma za mu kawo muku karin bayani a kai kuma fa abokin aikin mu ibrahim alfa ahmed shi ma yana daga can wannan bangare za mu je ko me yake yi kuma me yake gani yanzu dai mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a barkanku da wani ga labaran rundunar sojan ƙasar thailand ta kaddamar da dokar ta ɓaci a bisa hujjar cewa ta yi haka ne domin ta tabbatar da zaman lafiya da bin doka bayan da mutanen ƙasa suka share wata da watanni suna ta tashi tashi hankulan nuna gwamnatin ƙasar tasu kyamacewa ba sa santa a jawabin da ya yi ta gidan talabijin yau talata babban kwamandan mayakan wannan kasar janar prayut chan ocha ya ce kare matakin da su ɗauka da cewa wajibi ne inda ana son a likitan siyasar da suka rufe wannan kasaกองทัพบกนั้นมุ่งหวังที่จะนำพาความสงบเรียบร้อยมาสู่บ้านเมือง anเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคน ya ce niyyar rundunar sojojin thailand ne ta maido da zaman lafiya da bin doka a wurin kowane ɗan ƙasa nan da muke kauna saboda haka muna kira akan dukkan bangarorin da abin ya shafa da kowanne ya ja ya tsaye da rigimar da yake yi te da za mu iya wannan rikici a cikin hanzari to sai dai kuma rundunar sojan ta thailand wacce sau goma sha ɗaya tana juyin mulki a cikin shekaru 80 da suka gabata ta musanta cewa yanzu ma tamɓare da gwamnati ta yi a yau ne ake sa ran za a sake buɗe majalisar dokokin ƙasar libya kwanaki biyu bayan da wasu 'yan tsageren ɓata gari da ke ƙarƙashin jagorancin wani kwamanda ɗan tawaye suka auka majalisar suka tarwa tsata a bisa hujjar cewa suna yaƙar haramtacciyar gwamnati shi ne yanzu 'yan majalisar suka dawo suna ƙoƙarin su ƙwace majalisar tasu daga magoya bayan shi wannan kwamandan mai suna janar khalifa haftar wanda ke ɗaukan kansa a matsayin ɗan kishin ƙasa da ke ƙoƙarin ya ceto libya daga hannun 'yan kishin islama masu matsanancin ra'ayi kazamin faɗin da ya ɓarke tsakanin dakarun nashi da abokan adawa su ranar juma'a nan da ta gabata dai ya jinyo asarar rayukan mutane akalla saba'in a yau ne al'ummar kasar malawi suke fitowa zuwa rumfunan zaben sabon shugaban su inda kuma shugabar tasu ta yanzu wato jos banda wacce ke neman ta zarce take fuskantar 'yan takara guda goma sha ɗaya masu neman su bangwale ta daga kan karagar tata ana sa ran cewa akalla mutane miliyan bakwai ne za su jefa ƙuri'a a wannan zaben kuma shugaban hukumar zaben ta malawi justice bandera ya gaya wani gidan murya amurka cewa zaɓe ingantacce za a yi na adalci duk damuwar wasu game da rajistar masu they should have confidence that we are doing all we can to bring about an election that is credible, that is free and fair, ya ce ya kamata su kwantar da hankalinsu a bisa sanin cewa za mu yi duk abin da za mu iya domin tabbatar da ganin an yi zaɓe na gari a bayyane kuma cikin adalci kuma ina roƙonsu su fito kwansu da kwarkwatansu su zaɓi shugabannin da suke so ba a taɓa zaɓe irin wannan a malawi ba in ji shi ita dai shugaba jos banda tun shekarar 2012 take shugabancin malawi bayan da mutumin da ta gada wato tsohon shugaba bingo mutarika ya rasu yayin da yake kan ga mulkin kuma yanzu haka ma ɗaya daga cikin masu neman kujerar tashi har da wani kanansa wato peter kuma ko bayan shi peter ɗin akwai tsohon malami lazarus chakwera da kuma a atufile muluzi wanda shi ma aka ce ɗan wani tsohon shugaban malawi ɗin ne wato bakila muluzi to muna baku labaran duniya ne daga sashen hausa murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojinsu da aka girke can kusa da kan iyakarta da ukraine sun fara kwakwanci tarkacensu suna barin gurin kamar yadda shugaban rasha vladimir putin ya umarce su da su yi rasha ta ce sojan nata da ke a yankunan brinsk da belgorod da rostov sun fara shirin ficewa daga wannan yankin wanda ya jima yana fama da tashin hankali to sai dai kuma rundunar sojan turai ta neto ta ce ita kan ta ga wata alama ko ɗeba da ke nuna cewa sojan rasha suna shirin tashi daga inda suke mako bayan umarnin da shugaban putin ya basu nato tana kiyasan cewa har yanzu akwai sojan rasha kamar dubu arba'in zaune akan yakata da ukraine to a ƙarshe china ta kiran yau jakadan amurka da ke can ƙasarta domin ta ji dalilin da yasa amurka ke zargin wasu sojojin china su biyar da laifin leƙen asirin wasu kamfanin amurka kamfanin dillancin labarun china na shinhua ya rawaito cewa mataimakin ministan harkokin wajen china zhang ya gaya wa jakada max mokus cewa wannan zargin da amurka kewa china fa yana neman ya bata dangantaka kasashen nan guda biyu sosai kuwa tunadi china ta musanta wannan zargin wanda shine irinsa na farko a tarihi da amurka ta taba yi wata ƙasar waje cewa ta kasar wajen na leƙe asalan kamfanin kasuwancin amurka ta hanyoyin duniyar gizo na intanet. Cikakkun labaran duniyan kenan daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu muna kokari mu kawo muku rahoto akan abin da yake faruwa a can amma kafin nan bari mu ji daga wajen abokin aikin Ibrahim Alfa Ahmed wanda yake kan hanyar shi zuwa birnin Maiduguri. Malam Ibrahim me kake gani ne akan hanyar nan? wato ka san bello babba abin da mutum zai fara gani zai fara lura da shi shine daga inda ka fito daga kano ka shiga jigawa ka zo bauchi to za ka fara ganin matakan tsaro waɗanda ba sabon ba a kan hanya har zuwa cikin yobe da kuma nan jihar borno saboda irin wato wuraren da aka kakkafa na binciken mutane to ba haka ba ma yawanci kamar da yake mun sha saba da wannan yanki haka wato wani abin da mutum zai lura da shi shine yadda akwai karancin ababen hawa a kan tituna wato harkokin rayuwar yau da kullum sun canja gaba daya alal da misali a cikin damaturu babban birnin jihar yobe za ka ga cewa akwai kantuna da dama waɗanda ke bakin hanya waɗanda alatila sun rufe yanzu sojoji ne suke amfani da waɗannan kofar kantunan nasu a malaman wuraren da suka girka kamar irin shingaye na tsaro wato irin buhunan nan da suke sanyawa da yashi a ciki su kuma tsaya domin tare koda wani abu zai faru. A kan titunan Najeriya idan akwai matsaloli sau da yawa za ka ga ana zuba jami'an tsaro a kan titi da sojoji ko 'yan sanda. Ah, waɗannan naji ka ce ka gansu kamar wani irin bincike suke yi ne. wato binciken da ake yana da yawa sosai irin binciken da ake kuma ka san kamar irin yadda muka saba gani da can baya irin yadda ake bincike a kamar wasu kasashen da ke fama da rikici irin su isra'ila a za ka ga cewa idan ka zo wajen shingen bincike dole za ka tsaya can nesa ne tukunna sai an daga maka hannu an bukace ka ka iso ba wai irin wuraren bincike da aka saba gani a irin da aka zo ka tsaya jikin wurin shinge a zo a maka tambaya ko a buɗe mota a duba abin da ke ciki a ce ka shige ba za ka zo da wani lokaci kamar su jami'an tsaro watakila ko sun saba da sanin irin waɗanda suke cikin wannan harka ne idan suka daga ido suka dubi mota suka ga mutanen da ke cikin mota ma sukan ce wa mutane kawai eh, sukan ce ku shige ba tare da ma sai sun buɗe wani abu na ku sun duba ba kuma kamar akwai a garin zarma a cikin jihar yobe akwai wata makaranta da aka taba konawa da ofishin 'yan sanda a kwanakin baya can hari wato ana aikin gyara wannan waje a yanzu a kuma abin da za a gani shine cewa a wurin an kafa shinge na bincike jami'an tsaro akwai sojoji da 'yan sanda sannan kuma wannan cibiyar an kewaye ta baki ɗaya da tayoyin mota da shingayen a tsaro na jami'an tsaro inda ko ina za ga jami'an tsaro ne da makamai a su suna gadin wannan wurin. Malam Ibrahim abin da muke da shi kenan yanzu dai. To ma da lana gode bello. to madala a gaida babban yaya mai ibrahim alfa ahmad bare ba mu samu damar kamo muku zainab babaji wakilin mu daga jos amma mun samu dauda yusuf shi ma dan jarida ne a can birnin jos dan ne gashi nan yana kan layi yanzu haka malam dauda yusuf menene ya a jos ne a yammacin yau dinnan eh, eh a ba da daɗe wannan ba da misalin karfe uku na ranar nan akwai bom da suka tashi guda biyu a wajejen kasuwar farin gada a Jos, Najeriya. Gaskiya a yanzu nan da nake magana da kai ta wurin nake domin wurin da bom din nan guda biyu suka tashi bai fi misalin a taki kamar wance ba shi da nisa daga wurin da nake. Domin wurin da abin ya faru. Eh. Hakika ginin ma da nake ciki sai hmm. da ya jijjiga sosai kamar zai fashe. Ka samu daman zuwa daidai inda bom din ya fashe? ai eh, bin samu dama zuwa ciki ba eh. amma saboda hanyoyin mutane sun yi yawa kowa yana kokarin ya gudu daga eh, daga wurin aikinsa so akalla ma sai da tattaki na zuwa wurin da nake suna na koma domin hanyoyin ya cika da motoci babu wuraren da mutane za su wuce ma sosai malam dauda an samu kamar rashin rashin rayuka eh to zuwa yanzu gaskiya ban iya gane ba amma na wuce asibiti kamar na jan kwano a inda na gana ta kawo waɗanda suka samu kasance bom ɗin ya ritsa da su ana ta kawo wato sojoji ba su bar mutane su shiga zuwa cikin asibiti din ba so na yi kokarin a ce na shiga na ji ko menene amma sojoji zamanin tsaro suna nan da yawa sun hana mutane mutanen da suke kokari su shiga su ga yan uwansu sun hana su su shiga ciki wani ne kai wannan hari ne akwai wanda ya dauke alhaki eh, to kawo zuwa yanzu ba a gane ko suwaye ne da kai hari din ba amma mutane dai suna suna zaton cewa wannan kungiyar da aka sani ne ta boko haram to a malam dauda sannan kuma me muka sani ne game da tsaro ma dai a nan birnin jos a baya bayan nan na'am shin me muka sani ne game da yadda tsaro yake a nan birnin jos eh to gaskiya a kwana-kwanan nan dai saboda irin abubuwan da suka faru a abuja a gwamnati ta dage kan gudanar da harkar tsaro sosai an sa jami'an tsaro a ko'ina domin duk ko'ina ta za ka tafi a cikin garin jos za ka ga jami'an tsaro saboda abin da ya faru kwanakin baya a abuja yanzu abin da ya faru yau dinnan gwamnati ta yi magana zuwa yanzu eh, eh. eh to har yanzu dai ba ba mu ji ba daga wurin gwamnati saboda abin da nake magana da kai a yanzu nan bai daɗe da faruwa ba To, madalla mun gode Malam Dauda Yusuf, insha Allah kuma an jima a shirinmu na karfe 4 da rabi agogon Najeriya, ma ko ce karfe 9 da rabi agogon Najeriya, za mu kawo muku karin bayani akan wannan hari. Mun gode Malam Dauda Yusuf. Yanzu kuma bari mu yi kokari mu gani ko za mu kawo muku wakilar mu ko ke ita ma din bamu same ta ba tukunna amma za mu je ga Ibrahim Abdulaziz shi yana daga can birnin Maiduguri, yana daga can kai birnin Yola, ya tattauna da masana harkokin tsaro akan wannan sabanta dokar ta ɓaci ɗanan da kuma taron da shugaba goodluck jonathan ya yi da shugabanni a faransa ga masana harkokin tsaro irin su manjo hashin mai murabus na fa ganin kafa sansanin ya yi daidai ni a nawa ra'ayi zan iya cewa kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu don saboda barazanar da kungiyar nan take ko aka ake ta wannan hare-hare daga wannan bangare in ka kula duk kasashen da ke zagaye da mu daga wannan yanki kasashe ne waɗanda suke amfani da harshen faransa waɗanda faransa din ne tare ne su kuma suna jin magana ta kuma tana ba su gudunmawa daidai yadda ya kamata to saboda gudun kan al'amarin boko haram da ya kazanta ya fada su ma yadda ba za su iya samun kwanciyar hankali ba abin zai yi tasiri za su ɗauki abin da gaske kuma musamman zai zama to bai da nisa daga wannan zango ko kuma wannan tunga ta yan boko haram da ke nan yankin arewa maso gabas ta najeriya kuma dama samun kasashe manya su shigo cikin wani abu su taimaka ya kamata tuntuni musamman yadda najeriya ita ta riga ta nuna ta kasa da kanta sai da ta nemo ko kuma sai da yan waje suka ce bari su shigo su taimaka. Haka shi ma Mr. Gemfam na kungiyar haɗa kan al'umma na Unity Forum na mai goyon bayan wannan yunkuri. Eh to ji wajen ya ce domin san Chadi ta zama kamar eh, tushen yan eh, tawaye ne domin ka duba bayan shekarun baya da suka wuce duk rikicin da ana yi ana kokari a cire president naso da abun ya zo zama Najeriya ta taimaka ma can sai yan tawaye sun fara zuwa ko su je su yi tawaye ina su je su taimaka ma wasu eh, tawaye shi abin da ya ka har boko haram suna samun taimako da daga wannan yan sirarun eh libya in ka san libya ta samu tana da matsala ana kawo kayan fada daga ta libya birish ta chad ne to chad kuma ta zama kamar wurin da za a kawo kayan fada to in kana chad in an sa wannan abu a chad to na ba da gaske cewa za a yi ba kan to sai dai kuma masana haka tsaro da diplomasiyar kasa da kasa irin su dr bawa abdullahi wase na ganin akwai abin dubawa ga wannan yunkuri da kasar faransan ke yi kuma sansani da aka ce za a kafa a kasar chad chadi ai mun riga mun san chadi ba kasan demokaradiyya bane abin da yasa muka ce kasan eh, chadi ba kasan demokaradiyya bane yaushe ne suka taba yin zaɓe na demokaradiyya na karshe zuwa yau kama kariya ake a wannan kasan kasan kamaru ma ta riga ta fita ba kasan demokaradiyya bane tun da tun da aka yi kamaru bayan Ahmadu Ahijo wannan shugaba da yake gurin ya fi shekara 70 wani abu so ina so in gaya maka da kasan chadi da kasan faransa karan farauta ne eh, da kasan chadi da kasan kamaru karan farauta ne na kasan faransa don haka dole ne kasan faransa tana da zimman da duk abin da za ta yi sai ta faso a ciki ko da yake su ma ba wani daɗi suke ji gare ta ba to amma a hakan nan dama suna tare da ita ba don ta ji daɗi ba ne don su saci dukiyarta ne don kuma su amfani da harabarta ne to wannan abin da yanzu yake faruwa kenan a taron da kaga aka ce an yi a faransa yanzu dai wani batu da masanan ke ganin ka iya shafan wannan yaki da masu tada kyar bayan shine na zargin da ake yi na cewa akwai hannun wasu manyan jami'an tsaron najeriya cikin rikicin boko haram batun da masana irin su menjoy hashenko ke ganin akwai abin dubawa. So la'akari da shi ta yadda za ka yi zargi ma akwai tunzarawa ko kuma akwai wani bakarkashiya shine harin da aka kai wa shugaban rundunar ta bakwai a Maiduguri kwanan nan wanda sojoji suke zargin cewa yana danne musu hakoki ko ya ba da wani umarni wanda su ba su ji daɗin shi ba. Ai kafin a ce su wannan sojoji sun kai hari ga wannan shugaba akwai matakan kwamandoji har kusan bakwai tsakanin su da shi wanda yake na kusa da su wanda ya ba da umarni suka dauka su shi suka sani ba wancan ba misali ai akwai section commander akwai platoon commander akwai company commander akwai battalion commander akwai brigade commander kafin a kai shi GOC duk wayancan sauran matakan ina suke ya za a ce sai shi ne za a tsangwama ko kuma shi ne za a tunani ya ba da umarnin ba daidai ba kuma ai shi ma in an ba da umarni ba daidai ba ai shi ma daga sama yana da umarnin da yake karba su samu wanda ya ba da umarni daga can sama gaba ɗaya mana wato shi shugaban na sojan gaba ɗaya kenan saboda haka wannan abu dole a ce akwai makarkashi akwai wasu yan bangarori ne da ake so a ci zarafi a nemi kashin kajin da za a shafa musu ta yadda za a gaba su alkalma da su nuna cewa fiye da dalar amurka biliyan ashirin da uku ne wato kwatankwacin naira tiriliyan uku da biliyan ɗari shida ne gwamnatin ƙasar ta kashewa haka tsaro cikin shekaru hudu wanda kawo yanzu kuma kwalliya na gagarin biyan kuɗin sabulu ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola ana നാജേറിയ Madalla a da Ibrahim Abdulaziz a shirinmu na dare ma za mu kara dawo muku shi kuma da wannan mataki da majalisar dattawa suka ɗauka game da sabanta dokar ta ɓaci a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Yanzu misalin agogon mu karfe 11:18 kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka. Ga shirinmu na gaba. Jama'a ma sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa ta cikin shirin noma tushen arziki har wa yau dai tare da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga. A yau din kahin sarkin noma ya fara gaya mana abin da yake nomawa a wata ƙasar waje kuma kahin mu shiga batun rikicin hilani makiyaya da manoma sarkin noman zai ƙarasa bayanin da ya faro yi a makon jiya akan kiwon dabbobin da yake yi. kamar da na ja miki babu mai saniya wanda a cikin jihar kebbi wanda naka zuwa saniya ta ta birge fiye da wadda na bari gonana hmm. shanun da suke gonana ana kula da lafiyar su yadda ya kamata ana kuma ciyar da su yadda ya kamata hmm. saboda haka makiyayansu kuma su ma suna alfahari da zama tare da ni ma ina yi tare da su hmm. sannan kuma ba wai gona na kaɗai ba na gaya miki cewa ko ba fulatani ne ko ba haushe yake da shanaye a ariyan tsame inda ya yi iyaka da ni to yana da abin da yake karuwa da mu don kin ga kamar yanzu dai babu tafki mai ruwa can to amma dam dam din nan da nace miki na yi guda biyu ko wannan su yana da ruwa kuma duk ba fulatanin da yake nan nan yake kai dabbobin shi sha ruwa ba kuma cajin shi akai koko ba biyan komai saboda zaman mutuncin da muke tsakaninmu da su sannan kuma ba taɓa samun di ba duk zama na wani babban manomi ba rana ɗaya da aka samu matsala tsakanin ni da fulani ga su suna kiwon dabbobi inda gonaki na kuma ni ma ga ina dabbobin to dabbobi na ko kai na ba su na ba saboda ko ba don komi ba duk inda za a bi a je gona na to na hanyar da dabba ka zuwa can in wurin ta ce zuwa shan ruwa ne na yi mata hanyar da za ta je wurin ta kai ga ruwa ta sha in wurin kiwo ne na keɓe musu inda za su je su yi kiwo saboda kin ga wannan tun daga su da isasshen wurin kiwo zai wahala su yi mini banna sarkin noma shanu kawai kake kiwo ko kuma akwai sauran dabbobi ina kiwon tumakai ina na shanaye ina kuma da awakai wanda iri ne na tebo su daga wata gona wanda gwamnatin tarayya ta keɓe su su musamman iri ne aka yi a zugu a cikin ah, jihar zamfara so akwai inda gwamnati ta keɓe kai gidan awakai ne kawai so idan kana son iri mai kyau kakan je wurin kuma ban tsaya ga nan ba kin san da yau tun da mun iyaka da Niger Nijar gane kuma birnin Kebbi ke saboda haka ba wuya na je wani gari da ake kira Tukunis na nemo shanayen su a can su kuma shana na ana kira su Azawak wannan shanu Azawak a Nijar kadai suke da su kuma na binciki tarihin su cewa sun yi kokarin samar da wannan irarwa fiye da tsawon shekaru hamsin da sun ka wuce so na je na bi ta balle yara na shiga damana na je a bankuku eh, na je tukunin lallai ka shiga Nijar sosai to kuma tsaya baki wani abin da bai sani ba ina da gonar dankalin turawa da na yi ta a bankuku a can ƙasar Nijar. Da yadda na ga cewa munan bamu da inda muke sa nan dankalin turawa arewacin Najeriya in ba Jos ba. Jos da Zaria kaɗai suke yi to amma ni na je har Bankuku na gona dubi birnin dubi ban kuku inda ke sai na shiga balle yara in tai Bankuku. Sosai kam ka shiga Nijar sosai. Yawwa saboda haka kin ga can na samo irin wannan shanu da ake kira azawak. So in shanu ne masu nono mu yanzu ana arewacin Najeriya ba mu da shanayen da suka kai wannan azawak naku nono sannan kuma an riga an fidda su suna jurewa da yanayin zafi tunda sun saba da zafi so ko na kawo su birnin ba abin da zai musu don haka kinga ina da su sarkin noma mun waye gari yau duk inda aka duba za a ga rikicin manoma da makiyaya da can ma akwai amma jehi jehi ba bai yi tsanani kamar yanzu ba a ganin ganinka menene musabbabin wannan matsala tsakanin manoma da makiyaya kuma ya kake ganin za a eh. magance wannan al'amari to abin da ya kawo wannan matsala kamar da nake gaya miki tun farko mu da muka tashi muna yara mun waye gari mun san cewa akwai mashekari inda fulani ne kawai za a bar majeji su je can su yi bukukin su lokacin damina su zamna can kuma akwai burtali da ake musu da zai kai su daga wanga daji zuwa wanga daji ko daga wanga gari zuwa wanga gari to mahi yawancin waɗannan burtula ɗin stock root an toshe su sai wani ya zo saboda sha'anin siyasa hanya ce ta shanaye inda suke bi suna wucewa amma lokacin siyasa sai ce su adda gwamnati sai je mai da wurin nan gona ya hana fulanin nan su bi su wuce fulanin nan idan suka mamaye shi suka samu sa'a cikin dare suka biyo inda hanya ta tsaya suka ratsa gonar shi ke shi ma in ya gansu nan wani fitina ya tashi wannan shi yake haddasa fitina tsakanin makiyaya da fulani sannan kuma na biyu su kuma cikin su akwai wanda ba su jin magana eh, akwai kuma wanda yake ya noma gona ta yi lokacin ɗiba abinci ya abinci ne ya isa ɗiba ko dai yawan aiki wani wuri ko ko a'a da niyya sai ta kwashi kayan gona ne tun fulani na je gona nan kaɗan kaɗan a samu inda dabbobi ne karuntu masu faɗa ciki idan suka faɗa daidai da ya gani ke ganin fitina tashi za ta yi amma in ya kwashe kayan shi lokacin da kowa kwashe nashi ke ga ainihin ba za a samu fitinan komi ba. Ba iyakacin wannan bayanin kenan ba a kan rikicin manoma da makiyaya. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za ku ji ƙarashin wannan shirin da fatan manoma da hilani makiyaya za su kasance tare da mu a makon na gobe. Haka kuma da fatan za su sanya kunnuwan basira su saurari ƙarshen shirin domin su ƙaru kuma su anhwana da shawarwarin dattakon da sarkin noman na jihar Kebbi ya bada akan rikicin makiyaya da manoma. yanzu a madadin sarkin noman na jihar kebbi alhaji muhammadu hakimi jiga da wadda ta hada mana sauti juri leathers gresham ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata To madalla a gaida Halima Jimrau da wannan shiri na noma tushen arziki. Mun ci sa'ar kamo Madina Dauda yanzu haka daga can Abuja inda mata halarci taron da majalisar dattawa suka yi game da batun sabanta dokar ta ɓaci a jihohin Borno, Yobe da Adamawa ga Madina nan akan layi. ta Madina me ya faru ne a wannan taro da 'yan majalisa suka yi? To 'yan majalisar dattawa su ma dai a takaice uwansu na majalisar wakilai wajen amincewa da wannan dokar ta Kika ce a takaici me suka yi? Me me 'yan majalisar dattawan suka yi? Majalisar dattawan sun amince da ƙarin wa'adin watanni shida na wannan dokar ta ɓacin kamar yadda shugaba Goodluck Jonathan ya nema su yi. Kamar wasu dalilai ne suka sa suka ɗauki wannan mataki? Sun ba da a fara guda takwas kamar dole ne a farfa da tattalin jihohin nan sannan kuma a baiwa sojoji kayan aiki da suke shugaba ya nemo su a samo mutu makamai da za su yi wannan aiki da shi ah. cikin sharuɗan kenan da suka bada. Ah, bai ɗaya suka zaɓa baki su ne dai suka amince da wannan ah, mataki ko kuma akwai waɗanda suka yi adawa. akwai da suka yi adawa jama'a a majalisar dattawa yau kuma rarraci da muka yi su mu ci hujjojin su ya sa har ba su amince ba ko yaya aka yi aka tilasta musu har suka kai ga amincewa shi ne za mu bayyana insha Allah. To uh, Madala Anta Madina layin naki ma ba shi da kyau sosai yanzu wasu abubuwan ba mu ji ba amma dai a shirin mu dare za mu samu rahoton ki in so sai mu je da abin da aka yi a wannan uh, taro na majalisar dattawa mun gode antimadina dandalin VOA. Shin ko masu sauraro sun san cewar a duk lokacin da suke bukata za su iya kunna sabuwar tashar Hausa ta VOA da ake kamawa a wayoyin salula da kwamfutar hannu wato dandalin VOA.com domin sauraron waƙoƙi da karanta labarai da dumi ɗuminsu Shin ko masu sauraro sun san cewar suna iya shiga rumbun waƙoƙi na dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi daga kowace kusurwa ta duniya to ku ɗauko wayoyinku ko kwamfutar ku ta hannu a je dandalin voa.com domin kada a baku labari dandalin voa dandalin voa to madalla malamai ga takaitaccen labaran duniya dodon sojojin ƙasar thailand ta kaddamar da doka ta ɓaci a bisa wajen cewa ta yi haka domin ta tabbatar da zaman lafiya da kuma bin doka bayan da mutanen ƙasar suka yi watanni suna ta tashin hankali nuna gwamnatin su cewa ba sa santa a jawabin da ya gidan talabijin a yau talata kwamandan sojan kasar general prayut chan ocha ya kare matakin da suka dauka. na cewa wajibi ne inda ana so a samu zaman lafiya kuma sojan sun ce ba juyin mulki ne suka yi ba kasar thailand da ta sha ganin juyin mulki akalla sau goma sha ɗaya a cikin shekaru tamanin da suka gabata yau ake sa a sake buɗe majalisar dokokin libya ita kuma kwanaki biyu bayan da wasu 'yan tsageren ɓata gari da ke karkashin jagorancin wani kwamanda ɗan tawayi mai suna janar khalifa haftar suka yi mata kaca-kaca a bisa wajen cewa suna yakar harantacciyar gwamnati sannan yau miliyoyin mutanen kasar malawi suke fitowa domin zaben sabon shugaban kasa inda kuma shugaban tasu ta yanzu jos banda genevan ta zarce kuma tana fuskantar 'yan takara goma sha daya da suka hada da kanin wani tsohon shugaba da kuma dan wani tsohon shugaba to ma da lada takaitattun labaran muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma can dare misalin karfe tara da rabi agogon najeriya da jamhuriyar niger za mu damu da wani sabon shirin a ma za mu buɗe layukan waya mu gaya muku abin da muke so mu tattauna sai ku ta bugo mana ma tattaunawa nan babban mu dai su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas zamar Dan Aliyu da juli da kuma injiniyan mu ni Bello Habib Ladanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa Allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum sai anjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.